sami kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya Jama'a Assalamu alaikum Salihu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. A wata kasida da ya taɓa bayarwa tsohon babban bankin Najeriya Sanusi Lamido Sanusi ya ce babu wata ƙasa da za ta ci gaba a duniyan nan ba tare da ilimin kimiyya da fasaha ba. To ko me yake nufi? Yau filin ya gayyato Malam Samaila Ibrahim Rimaye a kanta kuma masani a kan harkar tattalin arziki domin ya yi mana fashin baki dangane da abin da Malam Lamido Sanusi ya ce. Ga yadda muka fara firar tamu. To yanzu ka gabatar da kanka. To sunana dai Sama'ila Ibrahim Rimaye. Na yi karatu a fannin kuɗi da tattalin arzikin ƙasa kuma aikin da nake kenan. Ina aiki da wani NGO da ake kira AIDS Prevention Initiative in Nigeria a Abuja. Ina aiki ta fannin kuɗi na wannan ma'aikata. To madalla. Uh, ah, no. Sanusi Lamido Sanusi. ce eh, ah, shugaban bankin eh shugaban banki ya ce babu yadda tattalin arzikin najeriya zai haɓaka ko ƙasar ma ta samu ta ci gaba idan ba da ilimin fasaha ilimin fasaha da kuma kimiyya wato me yake nufi ne da wannan domin ya ce babu samsam ƙasa ba za ta ci gaba ba idan babu ilimin fasaha da kimiyya wani yake nufi da wannan to wato zalo garba yadda duniya take tafiya yanzu idan ka ture kimiyya da fasaha to babu shakka babu ci gaba domin duk abubuwan da ake yanzu a duniya suna tafiya ne tare da kimiyya da fasaha ba ma shi kaɗai wannan bayani ba akwai wani da ake kira injiniya umar bindir shi darakta general ne hmm. na wata ma'aikatar gwamnati da ake kira National Office for Technology Acquisition and Promotion. Wannan cibiya ita ke taimakawa ƙasa domin duk inda wani abu da ya shafi kimiyya da fasaha yake mhm. ya zamanto an kawo shi a Najeriya in kuma an same shi a cikin Najeriya ne a bunƙasa shi. Shi ma yi wannan magana. kamar yadda ah, babban gwamnan Eh, bankin najeriya ya faɗa shi lamida sanusi kafin a dakatar da shi eh. suka ce ci gaban ƙasa a najeriya ba za shi ba kawar da talauci mhm. a najeriya ba za shi ba mhm. sai idan an bunƙasa kimiyya da fasaha wato abin da suke ne shi ne al'amuran duniyar nan yanzu sun fi karfin yadda ake yin su a da a gargajiyance ko za ka yi na bayani ina jin ka misali ka ɗauki aikin gona aikin gona yanzu ya wuce yadda ake yin shi a da a gargajiyance da za ka yi amfani da hannu eh, da fatanya da fartanya da hauya eh, da garma gatari um, eh, masassabi da eh, lauje da su lauje da adda yawwa to dai ya wuce karfin wannan to amfani da na'ura ne ana amfani da na'urori da misali tirakto da za ta yi haro a zo a yi noma har girbi ma na'ura ake sa ta yi girbi ba yadda mu muke a da ba domin in ka ce za ka yi shi yadda ake a da ka sani cewa abin da za a samu ba zai bunƙasa kamar yadda za a yi shi ta hanyar kimiyya ba mhm. akwai hanyoyi da dama eh, amma ana cewa eto eh, shi wannan da da ake yi da fatanya da mai ai mutane da yawa za su samu aiki su yi na fatanya shi na wannan fasaha din zai ƙara ayyuka ne ko ya sosai kuwa to ai za a fada shi ne za a oh. fada shi ya zamanto ko da yake wancan lokacin mutane da dama suke tattaruwa su yi da hannuwa mhm. kana ganewa su yi da hannunsu dan abin da ake samu takaitacce ne idan misali aka bunƙasa shi aka yi shi ta hanyar kimiyya da fasaha mutane da dama za su samu aiki domin ko da yake waɗansu abubuwan na'ura za ta yi za a samu abin da yawa ya zama to dole sai an yi amfani kuma da hannun mutane domin yin waɗansu 'yan ƙananan abubuwa wato abin da yasa aka ce a yi shi da kimiyya da fasaha shine abin da za a samu amfanin gonar da za a samu zai yawa ya haɓaka a same shi fiye da yadda ake yin shi da hannu. Eh, to Malam Ibrahim kana ana batun kimiyya da fasaha wannan ya zai yiwu kuwa ba wuta isasshen wutar lantarki? Eh? to ai shi yasa shi yasa zalo Garba duk san duk kusan tattaunawa da muka rika yi da kai duk yadda aka yi aka je aka dawo dole a dawo akan magana wutar lantarkin nan domin ita wutar lantarki ai tana cikin kimiyya da fasaha to ba za shi yi a ce an ci gaba ba tare da wutar lantarki ba domin ai wannan da nake baka bayani na fannin noma fanni ɗaya ne akwai fanni na kasuwanci wanda mutane suna son su yi kasuwanci da ya ta'allaka ga wutar lantarki ba wutar lantarkin to amma dai ba za a zauna haka a rafke gaba ɗaya ba idan misali aka ce za a bunƙasa eh, aikin gona kamar yadda na faɗa hmm. akwai abubuwan da za a yi kafin wutar lantarkin ya tabbata misali aiki na um, noman rani kaga shi za a yi shi da injina ba lallai a ce sai an kawo maka wutar lantarki ba da injinan ko da yake zai fi tsada in an kwatanta shi da inda ke da akwai wutar lantarki amma lallai na yadda da kai wutar lantarki tana mhm. ɗaya daga cikin jigajigin abubuwan da ya kamata a tabbatar da su a cikin ƙasa domin abubuwa su tafi daidai ba lallai ma fuskan noma kaɗai ba. Mhm. Ina jinka. yawwa to kaga akwai hanyoyi da dama da kimiyya da fasaha za su inganta al'amura na ƙasa ai ɗazu eh, fannin noma nake baka eh. kaga a cikin wannan aiki na fannin noma idan ya zamanto an samu kayan aiki kamar da muka yi magana irin su haro na tractor da combine harvesters wanda su ne suke menene combine harvesters wato combined shi shine idan su abin da suke yi mhm. idan an yi aikin aikin gona a ƙarshe maimakon ka je ku yi girbi da hannu mhm. wannan na'ura ita ce za ta je taimaka girbi taimaka girbi ma ta tattara eh, kara ta tattara wasu karikitai na gona da ba su da amfani ta eh. tattara su gefe guda ta tattara amfanin gonan wuri guda mhm. ba sai dan adam ya yi ta wannan wahala a kansu ba to to kaga wannan zai kawo zai inganta amfanin gona sana ita kanta eh, tabbas ita kanta kasar kasar noma ne a mhm. kimiyyance akan nazarin kasa a ce to wannan kasar misali mhm. za ta yi waken suya in am nazarinta wannan kasar za wannan kasar eh. za ka iya sa masara a wannan gona ba kamar yadda ake hasashe ba kawai mutum ya zauna ya ce kai cewa shekara biyu ko uku da suka wuce an yi gero a nan bari in yi gero ba tare da an zauna an yi nazarin kasar hmm. a tabbatar cewa eh in an sa amfanin gona kaza zai yi ba mhm. hasashe ne ake yi to kaka idan aka yi amfani da kimiyya da fasaha za a san me za a shuka a wace gona a wani lokaci a wani lokaci yawa wani irin taki misali za a sa mun yi amfani ta to kaga wannan zai bunkasa a amfanin gona mm-hmm. sa'annan abu na biyu har yanzu da yana ma magana akan bangare guda eh, ne a kan bangaren gona yawa yawa bangaren gona mm-hmm. shi kanshi amfanin gonan kimiyya da fasaha ta fito da hanyoyi da dama da za a iya kare amfanin gona hmm. wato kaga akwai kwari akwai tsutsa iri daban-daban akwai tsuntsaye mm-hmm. da misali za a yi ta wahala a ta wahala ana noman sai su zo su lalata amfanin gonan da aka samu to kaga wannan yana jan aikin gona baya sannan wani abu na gaba da nake ga kimiyya za ta taimaka ma aikin gona shine eh. Eh, wato shi kanshi amfanin gona ana iya sarrafa shi har da dabbobi ma sai ga an ɗauki wannan an haɗa ta da wancan an yi barbara To jama'a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Ubangijinmu ya kai mu kuma ya yarda mana mu ci gaba. a madadin bakon namu malam Sumaila Ibrahim Rimaye da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti ni Salo Garba ke maku fatan alheri kai kai ma ji daɗi in ka kashe su